tun daga lokacin da najeriya ta zama ƙasa 'yantacciya zuwa yau gwamnatoci sun yi faɗi tashi wajen bunƙasa fannoni daban-daban kamar ilimi lafiya noma da dai sauransu amma har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu a waɗannan fannonin wannan baya rasa nasaba da yarda har yanzu hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen duniya ke shigowa musamman a arewacin najeriya domin bayar da nasu gudunmawa ko a samu ci gaba a fannonin da suke bayar da tallafin wannan karon bankin musulunci ne na duniya ya shigo jihohin arewa a wani bangare na shirin tsara ayyukan da zai bayar da tallafi a kansu a shekara ta 2024 mai kamawa a wata ziyara a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jagoran ayarin na bankin musulunci mr jeff khan ya bayyana cewa this is our uh, of visits we visited last week at sina state from there we to and now Ya ce sun ziyarci jihohin Katsina, Yobe sannan kuma ga su a nan Sokoto akan wannan shirin na bayar da tallafi a shekara mai kama ta 2024. A jihar Sokoto bankin zai bayar da tallafi ne a bangarorin lafiya da kuma ayyukan noma. kuma ya zo ne domin haɗuwa da jami'an gwamnati su tattauna yadda shirin zai gudana ta yadda za a ci moriyarsa sai dai kuma jagoran irin ya koka akan ganin sau da yawa ake gudanar da shirarruwa daga baya a bari su lalace ana kallo so my request with all of you and to his excellency is that ya yi roƙo ga jami'an gwamnati da ma shi kansa gwamnan sokoto a kan cewa kada su bari miliyoyin dalolin da suka saka ga aikin su lalace su tafi a banza masu ruwa da tsaki a harkar noma ɗaya daga cikin ɓangarorin da bankin zai yi aiki sun bayyana cewa matsalar da bankin ke fargabar samu abu ne da ake iya kaucewa idan gwamnati ta yi da gaske jamilu sanusi shi ne shugaban kungiyar manoma ta najeriya reshen jihar sokoto inda matsalar take ga fefa yadda aka tsayyana abubuwan in aka zo aiwatarwa sai ya zan an saba ko saboda son rai irin namu na 'yan adam ko kuma wasu harkar bambance-bambance sai a saba 'yan nan ka'idojin mafi yawanci wannan tallafin ko wannan ababen idan suka zo sai ka ga ba su kai ga manoma so ta yaya za a yi amfani za a yi tsammanin samun cin moriyar wannan abu ba a ba wanda aka yi abin don shi ba. Masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa idan gwamnatocin sun shirya jama'a su su amfana to za su amfana kamar yadda Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke cewa. To amma babban magana inda take ba ɗari bisa ɗari suka ɗaukar nauyin al'amari ba za su zo su ga wace rawa ce jihohin ku za su takawa to a nan ne nan matsala take za ka iski da yawa jihohi za su ki ba da abin da ya kamata su yi ko su gyara wuraren da ya kamata su gyara ko kuma su kai tallahi ga mutane na gaskiya waɗanda ya kamata a kai wannan tallahi to inda duk suka yi bincike suka kama wannan sai a samu matsala. gwamnan sokoto ama aliyu sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take domin jama'ar ta su amfana da ayyukan tallafin da bankin zai bayar sai dai abin jira a gani yadda jama'ar za su amfana da idan an samu nasarar aiwatar da shirin na bankin musulunci ko akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.